mu dama abin da muka bunƙasa cikin harkar tattalin arzikin maradi da nijar gaba daya iro murado kan ga irin gabi da maradi ganda arzaka tun mandiyan wose antifar mono irin gabi kan wato irga farhin irin irma nera ima san buga fatan da labuwa nera kan ga bare ga sogon nisa fora ima kata irse irma dai da cada son irko dinga bonara da za kan nirga ne ina bon fere no irse kan ra irbun bai no ga bare ga ga sogon mis foyenra ir gona ga amfanin da hanto sohon hanto formu banda yandi ga yandi gazibo kulka ara irdu bere mu da matokan irga ga nyum ga sasabu ga musai misakanra zibikan irman di kulu ga funaga gano ir ga fufu gate hamni dirna hamno te goyginayen go irse birbire alhalo din ka amte hamni kunu din nirga bare sokon yanra gate biskit fari masa alkaki ji dawa ko kamo gono da wani hinande kimi i goni ga goyote amma si sijan masala masala yan zaman go gina yan man wasirse hal du commande beri kalandir ye humburo do hare gabi goyoka girwe banda amfani fono aran wato girora goyboro tan fona ga hingate so homo aga du tan gu girora goyboro gunda alman kan i gono kuru nge wunde ginge almayare tinasan goyboro gono ga duga mur kan gisi kambu iwono zankai da kolose alborai wani gaksina kan ga igadu dogonai almayare tinasan bu muga alfana fomu ka ga fatta fuwaro sigiriyan kanga igir burnye irmaka misa no kan ye ka zer labora halan da labuwa ne ikawera fat fatera bumbu irgin nwar nwar de kan isogon irgani danganere amma halaka son irman du kampan beri kan na kambadan irse wala am command beri fote irdu mato kan igon ga kuli gidan sigira kan sai gane nigeri zai ma nigeri zai nwayandi ya dinga irwon go ago sigiro nufa irga ba mu bon fere ton tanirse irma du zaman go gine bobo kan yana amfano kan ir sogon irga da ambala yanra am bori ima marga sinai goran dimo irse idra kampen foyan a Niger wani wala labuwa ne wani kimo ka irwo ka mu cikin wani ambalaji da kyau a gama mu hulɗa da mutane wasu masu kamfanonuka ko na kasashen waje ko ma na nan Niger da masu karhi da kiran da muke kenan